السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha biyar ga watan ɗaya a wannan na na sha shida ne ko sha biyar dai sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas ya fahimta ku ko ba da nan jiya mun tsaya karshen aya ta sittin da shida wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين يوكم ذا متاشي فرقا تستين دبقوا من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النخيل والأعناب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون wa min samaratin naqili daga cikin 'ya'yan itacen dabino wal wal a'nabi da kuma ƴaƴan inabi tattakhizuna minhu sakara akwai abin da kuke rikar dangin kayan maye da shi ku ɗauki ɗan dabino ku sanya shi ku jika don ya zama giya ku sha ko ku ɗauki inabi ku ɗauka ku sarrafa shi don ya zama giya ku sha wa rizqan hasana akwai kuma abin da kuke rikar arziki mai amfani yamma ko ku ci dabinin ko ku tara ku sayar inabin ko ku ci ba tare da kun ina ma ya zama giya ba ko kuma ku tara ku sayar ya zama arzikul hasan kenan wannan yana cikin kididdige nemomi da ubangiji ta'ala ke yi wa mutane a cikin wannan aya a cikin wannan sura ce tattakuna min sakaran rizqan hasana inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin hakan akwai aya liqaumin yaqiluna ga mutane masu hankali to wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi da suka zo dangane da cikin na hukuncin giya a musulunci a da kan matakin farko giya ba haramun bace ba haka a mataki na biyu ma ba a haramta ba wannan shine matakin farko tattafa yana min sakaran wa rizqan hasana mataki na biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir qul ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ma akbaru min naf'ihima wannan mataki na biyu kenan an nuna tana da laifi tana da amfani ga mutane sai dai laifin ya fi amfanin girma duk da haka ba sai an haramta ba mataki na uku ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan mataki na uku kenan aka ce kar a sagiya in ya dace da lokacin sallah sai da lokacin da ba na sallah ba kamar bayan isha'i har zuwa gari yawa har zuwa lokacin alfajir kenan mataki na hudu sai aka haramta ta gaba daya ya ayyuhal allazina amanu innama al khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun anan duk da haramta ba an ce tattaqizuna min sakaran kuna da kayan mai za ka ce wa rizqan hasana da arziki mai kyau duk da haka an yi shagudi domin ita ne yasa za ce sakaran hasanan ba wa rizqan hasanan ba sai ta ce sakaran kayan mai kyau wa rizqan hasana da kuma wani arziki mai kyau shine in kun yi amfani da waɗannan yayin itacen ba ta fuskar kayan maye ba to waɗannan duk ni'imomi ne na Allah da ya kididdige mana yace inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqilun sai kuma Allah ya وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن rabbuka ila an-nahl ubangijinka yayi wahayi zuwa ga gidan juma yace da ita anittakhidhi min al-jibali buyuta kije ki gidaje a cikin duwatsu saboda rayuwar sahara ta larabawa ba su da itace da yawa ta ce mata umarni su je su saka a cikin duwatsu to wannan wahayi da Allah ya yi zuwa ga kudan juma wahayi ne na shiryarwa wahayi ne na ilhama wahayi ne wanda ake kira al'amrul kadari ubangiji ya kaddara mata ta tafi haka ba wai wahayi ne na a turo mata mala'ika ba an gane ku dan wahayi na turo mala'ika ba a yin sa sai da annabawa amma dukkan wanda ba annabi ba a masa wahayi na a turo mata mala'ika a ba dokoki a ba umarni a ba shi hani wannan sai in ya zanto ba annabi ne kun fahimta ko an takhudhu min al-jibali buyutan wa min al-shajari haka sukan iya yin wato ainihin ah, gidaje ce juma min al-shajari daga cikin ƴaƴan itace wa mimma ya arsula da kuma abinda mutane ke ginawa na soraye ko bukka in kin samu wurin da zaki fake ki yi saka diki diki saboda su mutane su amfana da wannan abu sallallahu alaihi السماوات فاسلكي ya ربك ذولا يخرج من بطونها شراب مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله ثم كلوا من كل الثمرات sannan kuma ki ci daga dukkan ƴaƴan itace waɗanda suke masu zaƙi waɗanda suke masu ɗaci waɗanda suke ki ci kowanne kowanne da akwai wani sinadari na magani ko akwai sinadari na kayan abinci da za a samu a jiki ke idan kin je kin ci kuma sai ki je ki amanta sai mutane su ɗauki wannan abin da kika amayar kin haɗa musu yayin itace da dama wanda dama a nan sinadarin haɗa magunguna yake wanda mu ba za mu je da kanmu ba mu ɗebo wannan da itace mu ɗebo wannan mu duba wannan mu ga a cikin sa akwai sinadarin maganin kaza mu duba wannan mu ga akwai sinadarin kayan abinci ba za mu yi wannan aikin ba sai ta zuma ta yi mana idan ta tattalo sai ta zo ta tara mana wuri guda innakuli min kulli samarati tasliki la rabbiki zulula ki riki tafarkin da ubangiji ya hore miki na neman abinci zululan halin kasancewarsa abin gorewa gare ki ba abin da zai miki barazana ba abin da zai hana ki fita ba abin da zai hana ki yawo to wannan zululan din ko dai zanto hal ne na subula rabbiki subul ya zulula ko kuma ya hal ne na ita zuma fasliki anti tubul rabbiki zulula halata kauniki muzallalatan ubangiji ya riga ya hore ki tafi ba tare da kin sha wahala yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwan ubangiji ta'ala yace yakhruju min butuniha yana fita daga cikin cikin ita zuma sharabun wani abin sha mukhtalifun alwanuhu mai bambanci wajen launinsa kaga wani lokacin sakar zuma din ta zama farar saka wani lokacin ta zama ruwan ɗorowa wani lokacin ta zama jariya fihi shifa'un linnas a cikin abin nan da ke fitowa daga cikin ta kuma akwai kasuwa ga mutane fihi wannan zamiri yana komawa ne zuwa ga sharab fihi ai fi zalika sharabi shifa'un linnas amma mujahid yace fihi ai fil qur'ani shifa'un linnas to to ai lam yusbat lahu dhikrun a nan baya ba ambaci qur'ani ba ta yaya za a kawo zamiri ya koma zuwa ga abin da ambatansa bai zo ba ka ce ai zuciya na halarto shi ko da ambaton ka bai zo ba kuma komin nisa da lamiri na iya komawa a can baya an cewa ba an zalla a alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi salaku fi wannan alkitab din fihi shifa'un linnas to amma wannan magana ce doguwa mu dai anan abin da zamu fahimta fihi shifa'un linnas yani fi sharabi shifa'un linnas cikin abin da zuma take sha din nan ta fitar da shi akwai waraka ga mutane ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim wani bawan Allah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin sa ya ture yana gudawa dan uwansa ba da lafiya cikin sa ya ture yana gudawa sai annabi ce je ka ba shi zuma ya sha ya je ba shi zuma ya sha yace gudawar ta karu annabi ce kai kuma tara masa zuma din ya sha ya sake dawowa yace kuma dai gudawa ta karewa annabi ce tsara masa zuma ya dawo yace gudawa ta karu yace sadaqallahu wa kazaba batnu akika yace Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka kuwa yayi ƙarya dan Allah ya ce fihi shifa'un linnas dai ka ba shi juma. dai dai ba shi juma sai warki to kaga shi juma tana maganin gudawa ko juma kuma tana maganin ciwon ciki aka juma kuma tana maganin nakuda an gane ku idan matarsa tana da juna biyu ta zo watan haihuwa kullum da safe ta sa cokali biyu ko uku manyan cokali idan na kuma ta kama ta samu rabin kofi na shayi rabin kofi na zuma din ta ciya wanda ba garwa ta da komai ba ka ba ta fita insha Allah za ta sauka lafiya ba tare da ta samu matsala ba ka zama ma gani a kala ko ta to da haka ne zuma tana da fa'ida mai yawan gaske zuma dangi ne na kayan abinci in kana jin yunwa duk yadda ka cika cikin ka da ita ba za ta lalata maka jiki ba zuma kuma tana maganin mura zuma tana maganin mashako in so sarrafa din nan makogarin ka je na shakewa wajen magana zuma tana magani zuma tana maganin irin tarin nan wanda yake saboda sanyi kai dukkan wata cuta ta sanyi zuma tana maganin ta dukkan wata cuta wadda sanyi ne ke haifar da ita zuma na maganin ta dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dama dangin kayan magani ka iya samun su cikin ababe guda uku manya manya ba wai su kadai ba amma dai waɗannan akwai magani a cikin su na farko sharbatu asar mutum ya sha zuma na biyu kuma shine shi sharbatu mihjan mutum a masa kaho idan jini ya kulle a jikin mutum kaho yana sa mutum ya samu rashin lafiya akwai lokacin da ciwon kai zai ta tsanani har sai an yi wa mutum kaho ya samu lafiya akwai lokacin da ciwon wuya zai tsanani sai an ma kaho ka samu lafiya duk annabi ya faɗi wannan cikin hadisi sannan yace wa kayyitun binar akwai kuma wato abin da yake abin nan tsakiya tsakiya idan an yi wa tsakiya da wuta ita ma wannan tana ma da rashin lafiya wani lokaci an gane ku ko yanzu a zamanance akwai tsarin tsakiya ta zamani da bature ya kawo wadda za a gasa ta tsaf da wutar ba wancan wuta da za a sa guda ya yi zafi a sa a kan gyambo don jini ya fita ba wannan ta ce wadda suke lokal amma saba turu ya yi sabuwa duk ya gano annabi kuma ne ya faɗa kafin shi ya gano sannan annabi ce alaikum bi aini a cikin hadisin ibnu majah ibnu majah ya ruwaito shi marfu'an imam ibnu kasir ce isnaduhu jayyid an ce isnaduhu jayyid ya karbi kira wal zai yi da. والصالحة الثالثة والمزودة وهذه بين الصحيح والحسن يسي هو إذا سنسو كأن حديثي سيسي كلمة إسناده جيد كو كلمة إسناده صالح كو كلمة إسناده ثابت كو إسناده مزود kowane ɗaya daga cikin wannan hadisi ne karɓaɓɓe to sai dai sun yi sabani shin ya kai darajar alhadisul sahihu ko kuma a'a yana darajar alhadisul hassan wannan sun yi sabani a takaice dai hadisi ne karbabbe da ma kun san dangin hadisi karbabbe guda nawa ne Al hudu ne الحديث Al لغيره الصحيح لذاته Al لذاته الحسن لغيره duk wanda baya shiga cikin nan kuma ba karbabbe bane ba a aiki da shi annabi ya ce alaikum bi aini. kuna da magani mai warkaswa guda biyu na farko zuma na biyu alqur'ani amma yaya qur'ani ke zama da zantowa wani kasuwa wannan sai ku bi bashi sai mun shiga cikin zurfin isra'i insha Allah wajen fadin Allah ta'ala wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un amma a yanzu juma kana wani kasuwa fihi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin abin da aka ambata akwai ayoyi liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tuntuntun والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم أبنجدي فيها لتيكو ma'ana ya samar da ku daga babu da san duk babu kowa a cikin mu sai Allah ya samar da mu a awalam yaral insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura haka yi fadawa ma wani annabi cikin annabawa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a ma halitta ka da babu kai to shine wallahu khalaqakum Allah shi ya halitta ku da babu ku thumma yatawaffakum sannan kuma ubangiji shi zai karɓi rayukan kowa daga cikin da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da musulmi da wanda ba musulmi ba mutuwa dai sunanta mutuwa kuma kowa sai ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzal al-umri daga cikin ku akwai wanda ake maishe shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa menene mafi kaskancin rayuwa shine waɗansu suka ce shekaru 60 waɗansu suka ce shekaru 70 waɗansu suka ce 80 wadan kuka ce tamanin abin da ya sama Kuka ce za ka ji wani mawaƙin jahiliya yana cewa sa'intu takali fal hayati wa man ya'ish tamanina hawla la azalaka yasami ra'aytu manaya khadda aswa'a man tushiftu mithu wa man tukhti wa amr fa yahrabi wa man tukhti wa amr fa yahrabi yake cewa na gaji da rayuwa na gaji na kofa game da rayuwar gaba daya yake wa man ya'ish tamanina hawlan duk wanda ya shekara tamanin a duniya la a galabi ce dole sai ya tosa ko ana sa shi cikin mai a fitar da shi dan gata shekara tamanin dai sai ya tosa Don tun yana yaranta ya ci soye ya ci nama hakoran kuma sun lalace an sauya na kashi an kawo na roba an sa na ƙarfe ya ci kilishi ya har yanzu kuma sun zo za su daina aiki su ba lokacin ya riga ya wuce dole yanzu ya kosa ya daina jin ɗanɗano to wannan shine arzalil umri in ji dan malaman suka ce ga na ce inna samanina wa dulluktuha ahwajat sam'i ila ne. shekara tamanin na kai yanzu ga shi ta sa kunne na sai ya nemi tafinta in kayi magana na bana bi sosai da in ka mutu kusa ko sai an ce wani sai ya ce kaza ba kun ci san da yake haka ba haka kuma wani ce ma'a samanina asaf ta'afu fi jasadi وعمن يضعف رجلي واضطراب يدي إذا كتبت كخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي فأجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد وكل من يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والجدد في ثمانين فوق لكي آتى الضعف في جسدي kawai sai rauni ya zo ya mun barna a cikin gangan jikina wa amman ya da abu rijili kafa kuna suka zo kuma ba sa ya dauka wa sirad yadi annuna ba iya tsayawa wuri guda yana mai karkata idza katabtu fa qatti khatti muttarib in zan yi rubutu alqalamin motsi ki ba iya tsayawa ka khatti murta'i kaffain murta'i kai ka ce mutumin da yake karkarwa ne saboda sanyi yace fa ajab li da'ab yadi an hamliha qalaman ina makin yanzu na rauni ko alƙalmi ba na iya rikewa min ba'd hamlil qana fi labdatil asadi bayan ga na dauki mu na dauki maki na je zaki ya mutu yanzu na kasa rike alƙalmi wa kulli min yatamanna tula muddatihi fadawa wanda yake burin doguwar rayuwa kace da shi hadi awaqib tulil umri wal mudad to wannan fa shine karshen tuka-tuka din ba shi ta zama fik A awaqib tulil umri shine karshen doguwar rayuwa din wal mudadi ko dogon zamani din in an yi kuma sai an tsufa din dole dan haka imam al-bukhari yayi babi ga wannan ayar yace babun wa minkum man yuraddu ila arzalil umri babi ne da zai fassara fadin Allah ta'ala wa minkum man yuraddu ila arzalil umri ba wai fassara zai ba zai kawo mana addu'a ne ya kawo hadisin Anas dan Malik annabi ke cewa a'udhu bika min al-bukhli ya Allah ina neman tsarin ka daga ruwa kar in zama marwaci wal kasali ina neman tsarin ka daga lalaci kar in zama kwantalabi wa arzalil umri ina neman tsarin ka daga tufa kar in kai takwas takwas annabi ya nemi tsarin wannan shi sa sai Allah ya karɓa rayuwarsa yana ɗan shekara 63 sallallahu alaihi wa sallam a tun da uku bai kai arzalar umri ba kenan wa azabil qadari ina neman tsarin ka daga azabil qadari wa fitnati dajjal ina neman tsarin ka daga fitnan dujal wa fitnati mahya wal mamati ina neman tsarin ka daga fitnan rayuwa da fitnan mutuwa fitnan rayuwa shine mummunan cikawa fitinan mutuwa shine mutum ya kasa ansa tambayan kabari waɗansu malam kuma sun yi wata fassara daban ba a cikin dai ma'allin shahidi annabi ya nemi tsari daga arzalil umri to da haka dai zance mafi inganci abinda malamai suka ce arzalin shi ne dukkan tsufan da mutum zai daina amfani ya zama kaya da ƴaƴansa da jikokinsa sun gaji inda zai mutu ba a musu abin nan sai dai a taya kamar na saboda sun gaji daga to wannan koda ya kai tamanin koda bai kai ba wani za a ga ɗan shekara hamsin ne ya ta farfashe gaba ɗaya wani ɗan shekara tamanin kuma da sauran shi to sai malamai suka ce galibi duk wanda ya imani ya yi aiki na gari to Allah kai shi wannan inda an yi imani an yi aiki na gari to Allah da mutum wannan ya yi fitsari sani ba ya fitar da majina ya yi tsayara sani ba inda an yi imani an yi aiki na gari haka in ka yi imani ka yi aiki na gari in sun yi imani suka yi aiki na gari sai ko mutum ya hada da wannan addu'a wa uzuka min arzul umri to shikenan sai Allah ta tsara warka da imani ba tare da kawuna kanta ko kato zalta ba wannan arzalin umri da Allah ke mayar da mutum likai la ya alama ba da ilmi sai'a dan ya zo bai san komai ba ba da ilimin bayan da yana da ilmi din ya zanto yanzu la ya alama sai'a bai san komai ba a wata ayar likai la ya alama min ba'di ilmi sai'a a nan gurin likai la ya alama ba da ilmi sai'a can an ƙara min nan an goge min sai malaman balagar suka ce a nan ana magana ne a gutsutsure a jumulce ijmalan biduni tafsir. sai ya dace a goge min dan kawai aka ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum ya halice ku sannan kuma zai kashe ku da gaggawa yake da haka ba sai an kawo min ba wa minkum man yatawaffa wa minkum man yurdu ila arzil umri likai la ya'lamu ba'da ilmin shay'a amma a can ku tafsil ake dogon bayani ne ya ayyuhan nasu إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونصر في الأرهام ما نساو إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرجاء عمري لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تون ده سنقول تفصيل نيس يا داتي أكاو من ننكو إجمال نيس يا داتي أدوجي من هو اللي أنداتي إندي داتي إن الله عليم قدير للي الله ميسني ني سننكو ميقدراني تيجي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت عيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون wallahu faddala ba'dakum ala ba'd ubangiji shine ya fifita sashin ku bisa ga sashi ya fifita wasun ku akan wasu firrizqin ta fuskan arziki amma alladhina faddalu bi raddi rizqihim su waɗanda aka fifita ba sa zamantowa masu mayar da arzikinsu ala ma malakat aymanuhum akan abin da hannayensu ya mallaka maku yangi da bayi su ce ku zo mu raba arzikin daidai ku zo mu raba matan mu daidai mu raba gonakin mu daidai mu raba jarin mu daidai wani uban gida ne ke wa yaran gidansa haka yace ce ku zo mu raba dukiyoyi na da fulotai na da gonakai na wani bawa wani uban gida ne ke wa bayansa haka ya ce duk abin da na mallaka na kuɗi ni da ku yanzu ya zama daidai ni da ku duk wanda yake da dukiya yana fifita kansa ya yarda su raba daidai da yaran gidansa ko ba ya da su raba daidai shi da bawan wa man lazina qubulu bi wadi rizqin min alama markat aymanuhum fa hum fihi sawa su zanto daidai wa daida su da yaran gidansu a cikin lamarin arzikin su za su yadda da wannan to me ma'ana wannan aya ma'anar wannan aya idan ku kanku abin da kuka mallaka na dukiya da ƴaƴa da jari da gonakai ba kwa yarda ku yi raba daidai da yaran gidanku ko bayanku ta yaya Allah ya mallaki sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu kuma ku kudurce a cikin zuciyarku cewa wani Allah yana iya mallakar wani abu cikin abin da mallakar Allah ku sa shi yi tarayya da Allah wajen mallakar wani abu a cikin sama ko cikin ƙasa? yanzu ko za ku yarda a ce gidanku yaron gidanku ya ce za ku raba daidai to ta yaya za a mulkin sama da mulkin ƙasa, da mulkin abin da ke tsakaninsu kuma ku yi itikadin wani wanda ba Allah ba shi ma yana da wani bangare da mulki a ciki in ku gane wannan ayar ba ku koma وضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم خفيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين Allah ya buga muku misali daga cikin kawunan annakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum yanzu ku yadda bayan ku da suke karkashin gudanarwar ku yanzu sun yi tarayya da ku cikin mulkin ku ba za ku yadda ba fa antum tu sawa ku zama to ku da su daidai wa duka cikin abin da kuka mallaka za ku yadda da wannan ba za ku yadda ba kafifati takatuna min kafifati ku anfusakum za ku rinka shakkar su yadda kuke shakkar ƴaƴan ku na cikin ku in sun taɓa wani abin ku ce za ku yi musu magana ka ce haka za ka yi shakkar yaron gidanka ko bawanka in ya taɓa wani abu na gidanka kuma ba za ka yi masa magana ba ya yi tarayya da kai kamar ɗanka ya yi tarayya da kai kamar kai karan kanka zai za ku yarda da wannan to dan me kuka sanya ma Allah kishiyoyi a sama ko a ƙasa wannan misali ne in kun kasance ba ka son kishiya to Allah ya fi ku rashin son kishiya ku ba ka san wani tarayya da ku cikin dukiyar ku dole sai dai roki alfarma ya roke ku in ga dama ku bayar komin yadda ya isa in ya zo yake kai ba mu kullum motar wani ya tafi da ita kawai ka zo ka yanke wani ya tafi kano da motar ka wani ya ce wani abokin ka sai ka luka da mu to amma dai ai ina da matsayi ya kamata ko labari ya bani yanzu kana damuwa yayi tarayya da kai cikin mallakar ka to kuma sai ka sanya mallan kishiya shi da ka ce wani ya rasa wanda Allah bayan Allah ya san arzikin gaba ɗaya shi ne ka ce nuna amfanarwa wanda Allah bayan kuma ka san Allah ne kaɗai mai amfanarwa ka ji tsoron wani cutar da kai banda Allah kuma ka san Allah shi ke mallakar cutarwa ko amfanarwa yaya za ka sanya ma Allah kishiya kai ko ba za ka saka maka kishiya ba an gane ku to dai wannan shine ma'anan ayar mafi fitowa fili dan saboda goyon bayan wannan ayar waɗansu malaman suka fassara ta da wata ma'anar daban suka ce fa man lazina tudlu bi rabbi rizqihim alama malakat aymanukum bai dace ba waɗanda aka fifita wato su ce za su yi ruwa wajen mayar da arzikinsu ga waɗanda suke yaran gidansu fa hum fihi sawa wato su ce za su damu don sun yi musu yi tarayya da su masu wannan fasara suka ce abinda aya take nunawa zargi ga wanda yake fifita kansa akan yaran gidansa Su ma wannan suna da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bayi da Allah ya dora akan hannunku ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku yi musu sutura irin wadda kuke yi kar ku ɗora musu aiki sai wanda za su iya yi in kuka ɗora musu mai wahala kuma ku zage ku taimake su ku yi tare leburorin ka da gidanka direbobi da masu zuwa fulawa ruwa da masu wanke-wanke da masu ɗiban shara ka ɗora musu aikin da za su iya yi idan azumi ya zo musulman daga cikin su ka rage musu a wannan aikin su in ka tafi ɗinkin sallah yadda ka ɗinka ƴaƴanka su ma sai ka ɗinka musu mata ka ɗinka matanka da ‘ya’yanka a tamfara wannan duk to shi ma yaran aiki da irin wanke wanke ita ma sai a kanta da a tamfa ne. yaran gidanka ka ɗinka musu shadda da wani boyal na alfahari to shi ma direban ka da mai baiwa fulawa ruwa su ma duk sai ka ɗinka musu irin wannan shadda a don ku gunta fiye tare haka annabi sai a faɗa maka ya za a yi kina. haka annabi in kun ɗora muka aiki da ba su iya yi ku taimaka musu yanzu don Allah cikin wannan ka lallashi zuciyarka ka ɗauki wannan hadisin ka kasa shi kashi ɗari ka yi aiki da kashi hamsin da biyar cikin ɗari ko kashi sittin. Na san zai mutu wahala ka ce za ka ɗauki ɗari bisa ɗari ɗin ku to ka jarraba kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Ma'ana ka sai wa kanka yadi mai alfarma duk ɗan yadi ɗaya naira dubu to labar ka kai masa duk dan yadi ɗaya kuma naira ɗari uku kenan ko ɗari hudu ko ɗari biyar ko ɗari shida kaga dai ka fi ta ga ɗin da ka ka dai kwatanta kai lan shi da hawa gidan. kafal in ba ai ruwan sama mako ba ko yi shi ma a mana amma sai ba ruwan sama kuma babu yi shi to ya ake kenan me shuka kuma za ta amfana da shi wannan shine abin da zai tara ma lada a cikin mizanin karamin tafin kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dan adam na cewa dukiya ta dukiya ta yace menene dukiyarka ɗaya ne daga cikin uku abinda kaci ya kasance ka fitar da shi ta hanyar bayan gida abinda kai sutura yau da gobe ya zama tsumma abinda ka ciyar sai a tantance maka shi a kiyama shine na ta tantar da wanda ka ci da wanda kai sutura duk ba haka bane ba yanzu a tamfar da ka yawa yar wanke wanken a gida ita ce ta kadai ita ce za ta samu a kiyama shaddar da ka sowa direban ka ko yaron ka ko mai ma tefane a gida ita ce taka ba wanda ka daura jikinka ba ta jikinka din ma ce za ka mai ce ta din ma waccan ko tana fuskan Allah ma inda indakum yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke wurin ku zai kare abin da ka jefa a cikin fuskar Allah shine ke wanzuwa wane ne zai yake zuciyarsa ya wannan sai mutum ya faɗa da zuciyarsa amma sai ka kace wannan sai dan ya sa da ka yawa yaren gida ba sai ka yawa maliki bai ka yawa yarinyar gida ba take maka hidima ka kula da ƴaƴanka sun tuna yara ƙanana ka kasa musu majina ka sare musu kafi ke musu menene ba su da kima a wurinka sai kuɗin wata kuma in ta yi laifi a yi mata bala'i in ta sa hita ta kona wani abu a yi mata balbali kamar a ce za a ɗaure daga cikin albashinta amma maroƙi ba siɗiɗi ba tsadada aka kawai ka ɗauki masu kuɗi ka baki a banza fa wannan in kaga an ce banza to kuɗin da ka ba maroki wannan su ne banza wallahi tallafi ai shaytan idu kuma fakara wa ya amuru kuma bil fahsha wallahu kuma maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un ali duk wanda ya ce maka wato wai kyauta tana talautaswa to faɗa mana mai rowar kuma da shi kuma ya dawama babu shi ko to sai kyauta ta ne zuwa wani salatu salatu ba ta lautarwa a cikin lamarin kyauta ba ta lautarwa a cikin lamarin kyauta don ta ba da kyauta ba ta lautarwa a kowane gari Allah safiya ta yi annabi su mala'iku biyu ke sauka daga sama ɗaya daga cikin sai ke Allahumma ati mun mumfikan khalafa addu'arsa ya Allah duk mai ciyar da sa mai sadaka mai taimaka marayu mai taimaka gajeyu ya Allah mayar masa da gurbi yi ciyar da naira dubu ya je kuma yau ya fita ya samu riba dubu naira dubu kuma wannan an mayar masa da gurbi kuma wannan tana na akawun kawun dinsa na lahira ɗaya daga cikin su kuma ce Allahumma a'ti munsikan talaka ya Allah duk mai kamewa gadar masa da hasara shi ke sai hasarar ta zo sai ka ajiye wake sai ya lalace duk ya fita da kwari sai ka ajiye alkama shinkafa su lalace ko a ruwan sama ko a yi guguwa ta yage rufin kwano din su dinka. kafin a kai farmaki komai ya lalace Allahumma asmi musukan talaka addu'ar malaika ta tafi ta shi yadda gani na فمن الذين فضلوا براد رزقهم alama ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء Allah ta fa bi ni'matillahi yajhadun yanzu ni'imar Allah kike musunta kike inkarinta abin kamata su yi inkarinta ba والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم حفظ أفبالباطل يؤمن وبنعمة الله هم يكفرون ويعقبون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وبنجد تعالى يا أن تاكد ما تأيه من أنفسكم بجتكين كاوننكو أكا التنا تنكو تنفركم بجتكين بني آدم ba a yi ku mutane a yi muku matan da za ku aura daga cikin dabbobi ko daga cikin aljanu ba wa ja'ala lakum min azwajikum banina matan da Allah ya arzuta ku da suna aure kuma sai Allah ya ƙara muku ribar aure shine ku sami yaya wa haka da datan kuma ku zo har ku sami jikoki duk wannan baiwa ce ta Allah wa razaqakum min at-tayyibat sannan ubangiji ya arzuta ku daga dangin at-tayyibat at-tayyibat shine dukkan abinci ko abin sha wanda yake da daɗa baya cutar da hankali baya cutar da lakarfi wannan nau'i ne masu yawa at-tayyibat da Allah ya arzuta ku da su da haka a tabibatul yawminuna ki mutane za su rinka yin imani ne da albatil gajiyayyu sa rinka yin imani da gunki sa rinka yin imani da wani Allah wa bi ni'matillahi hum yakfurun ya kasance sun kasa cewa ni'imar Allah ai bai dace su haka ba ubangijin da ya halice ku daga babu ya halice matan ku daga jikin ku ya ba ku ya'ya ya ba ku zuriya ya ta ku da tayyiba iska tana saka ga ruwa ga kiyayi, ga gonaki ga yari, ga menene wannan shi ya kamata shi ne ya wajaba ku bauta ta masa shi kadai kar ku hada shi da wani a sabil batil yanzu bayan shi ya muku wannan sai ku zo ku dauka kuma wani ne baki ba zai muku wannan don wanda duk da Allah ba shi ne batil zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil al-batil ne duk wanda ba Allah ba ka kudurta cewa yana iya wani abu wanda yake irin na Allah a sabil batil yu'minu bi nabiyyi Allah yakfurun Allah ce wa ya'buduna min dunillahi za ka samu wasu daga cikin mutane suna bauta wa wani Allah ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wanda baya mallaka musu wani arziki daga cikin sama ko daga cikin kasa shay'an ko min kankantarsa ba zai iya ba su ba duk wanda ba Allah ba iya mallaka masa komai ko a sama ko a kasa wa la yastati'un ko sun ce za su yi ba za su sami ikon yin hakan ba Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku sanya mu Allah kishiyoyi kar ku kamanta waɗansu da Allah ku ɗauka suna iya aiki irin na Allah ko ku ba su sunaye irin na Allah ko ku ba su siffofi irin na Allah shine ma'anar fala tadribu lillahi al daidai yake da laysa kamithlihi shay daidai yake walam yakul lahu kufuwan ahad daidai yake da hal ta'lamu rabbuka hal ta'lamu lahu samiya dukkan waɗannan yana nufin karka kamanta Allah da wani ta fuskar ayyukanka ko ta fuskar sunayenka ko sifofinka إن الله يعلم في الله كيف يتكلم كي إلى ميد سني أكن قومي وأنتم لا تعلمون كو إن أدب بابا أبين لكم تسني في أبين الله يتنسيب تلكني ضرب الله مثلا عرضا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه وهو ينفق منه سرا وجهرا أن يستعود الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم ضرب الله مثلا داون مثالي تأغنجي دا تعالى يبقى وانا مثالي نفر كوشين يعد مملوكا لا يقدر على سيد misali ne na bawa wanda yake abin mallaka la ya kadiru ala sai ba da ikon mallakarwa kansa wani abu shi kansa mallakar ta akai ka san bawa da abin da ya mallaka abin mallakar ubangidansa ne wa man razaqnahu minna rizqan hasana da kuma wanda muka ba shi arziki kyakkyawan arziki fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara yana ciyarwa a sirrance yana ciyarwa a bayyane hal yasawu za su zanto matsayin su daidai a wajen Allah wannan bawa ne wannan kuma ɗa ne yana da yanci bayan can ba da komai ɗan nan yana da arziki a sakamakon arzikin yana ciyar da arzikin nan wancan ko ba da komai ba lantana ya ciyar yanzu za su zanto daidai to shine malamai suka yi sakani wannan misali da aka buga me yake nufi Abdullahi dan Abbas yace ba a misali ne na bawa mummuni da kafiri al-abd al-mamluk alladhi la yaqdiru ala shay yace shine kafiri al-abd wanda yake rizqa rizqan hasanan fa huwa yanfiqu minhu sirran wa jahara wannan shine al-abdul mu'min bawa mu'min hal yasawun mutum zai zama daidai wajen zai zama daidai wajen Allah waɗansu malaman suka ce a'a wannan misali ne na abin da ake bauta wa abin da kafirai suke bauta tana matalauci ne bayo da komai abin da mummune suke bauta mu shine Allah shine wanda yake mai komai yana cewa lokacin da duk yake so to da wanda yake mai komai mai mallakar komai da komai da wanda baya mallakar kowa ko komai za su zama daidai to saboda kasancewar duk kun yarda da wanda suke nan da wanda ba sa nan ma in an faɗa musu za su ce ba za su zama daidai ba dan misalin a fili yake shi sa kawai Allah ce alhamdulillah eh, tun da misali ya fito fili ba wanda bai gane ba alhamdulillah to yabo ya tabbatar ma Allah bal aktsaruhum la ya'lamuna dare ne mafi yawan su ba su da ilimi وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أن يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم misali na biyu wa daraba Allah mathala rajulain wa bangiji ya buga misali na mutane guda biyu ahaduhuma adkamu da yadda daga cikin su daidai ne la ya kadiru ala shay wanda ke bayar da iko akan yin wani abu da ya amfani kansa da shi an gane ku shine ma'ana abkan ma'ana an halitta shi bibi ko kace kurma ko kurma la yaqdiru ala shay wanda ba da iko akan wani abu wa huwa kullun ala maula shi ya zama nauyi akan uban gidansa ne ke masa riga ya ciyar da shi an gane ko aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk yadda gidansa ya fuskantar da shi dan ya zama mai amfani ba ya iya kawo amfani hal yasawi huwa yanzu wannan siffar zai daidai shi din nan wa man ya'muru da wanda yake umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan tafarki madaidaici za su zama daya ba za su zama daya ba to shine wannan misalin suka ce wannan misali na biyu shi ma kamar wancan haka suka yi maganganu wadan suka ce misalin mummuni ne da kafiri wadan suka ce a misalin abin bautar kafirai ne duk wani abin bauta da kafirai suke bauta ma kishiyar Allah wanda ba Allah ba to shi ne wanda yake mu la sabiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawla dan za a ga mai gunki shi zai wa gunkin daki shi zai dauka masa dan gadi karya yara su zo su yi wasa da amma kuma duk da haka ya roƙe shi kuma za a ga mutane inda da suke bautar shanu shi zai kai ta kiwo shi zai kawo mata harawa ya kawo mata dusa ya mutu daki ya kare ta daga ruwan sama in yara za su tsokane ta ya dake su da bulala amma kuma duk da haka ce kuma ubangijinsa yu'adukum la yaqdiru ala shay'in wa ala maula sa lamarin sa kenan ba aina ma yuwajjihu la yati bi shi ba da wani amfani ba abin da zai iya abin nan duk wanda ba Allah ba wannan shi ne sifarsa domin in ka ce yanzu ga shi da rai kana ganin sa zai zo ya mutu lokacin da wani ya dauki diga ya je yana dukan kabarin sa ba ya iya karewa da kansa ba haka gani ba kaga ina ma yuzuhu la yasbiqu ba zai iya karewa kansa wannan ba duk wanda ba Allah ba iya karewa kansa wata cuta ko amfani in ya kare a yanzu kana ganin shi da rai zai zo kuma ya yi barci in ma ba barci ba zai zo ba da lafiya in ma wannan ba kuma zai zo ya mutu to wanda ba iya kansa ya zai wa wani hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli zai daidai da wanda yake umarni da adalci mai umarni da adalci shine Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba allazi ya'muru bil adli na Allah zai daidai da wanda yake umarni da adalci shine Allah wa huwa ala siratin mustaqim ubangiji kuma yana kan tafarki madaidaici menene abin nufi cewa ubangiji na tafarki madaidaici ma'ana ubangiji ya tsaya don yin bayanin tafarki madaidaici ta hanyar turo manzanni ta hanyar saukar da littafai shine wa huwa ala siratin mustaqim ba wai shi yana kan tafarki madaidaici ba ya jikinci nauyin bayanin tafarki can yace ma min dabbatin illa huwa akhizun bi radati a cikin kasar annabi hudu ko sai sai inna rabbi ala siratin daidai yake da inna rabbaka labil mirsad labil mirsad ubangiji na dan a madakata فيجزي بالسيئات سيئة ويجزي بالإحسان إحسانا عن ذلك فيجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه yana nan labil mursal a madakata in kai nagari ya mata sakamako nagari in kai mummuna ya mata sakamako mummuna to shine ala siratal a nan gurin shine kuma ala siratal mustaqim a cikin suratul hud shine kuma yana rabaka labil mursal ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلم إن بشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض غيب لكي سكن سميكو قسا دك واتو تناولا سنوير الله سكره وما أمر الساعة الأمر انتاكي كيانا قوة بإذنه إلا كلم البصر فاتيت من كبتا وإدو aw huwa aqrab wato ko kuma ya zanto mafi kusanci da kiftawar ido ma'ana abu ne mai sauki a wurin Allah ta'ala ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir halittar ku da tayar da ku bayan mutuwar ku wannan kamar abu ne dan kankani a wurin Allah ta'ala abu ne mai sauki wannan na nuna girman kudurar ubangiji ma'ana abin da yake nufi in Allah ya ga dama yanzu tashin kiyama kafin kin tare ido sai kawai ku ga abin ya faru duk waɗannan alamomin da aka sa sai a dakatar da su tun da ba dole bane kwalo su a tashi kiyamar kafin kinsa ido idan Allah ga dama na iya haka kuma in haka ba wanda zai ce a dole sai an koma baya an cika wannan sharta na alamomi da aka sa na cewa daga cikin alamomin tashin kiyama akwai kaza akwai kaza in Allah ga dama ya fasa sai Shi shine wannan shine wallahi jabu samawati wal da wa ma amru sa'ati illa kalamhi al-basar aw huwa aqrab aw nan ko dai ta zanto tana nan a amma wato azzajjaj ɗaya daga cikin malaman nawa ke cewa laysat ala babiha wa huwa aqrab kana aw bi ma'na al-waw kana domin Au tana zuwa bi ma'na al-waw thumma qafar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati aw aha a ashaddu qaswa ne ba ta nan ba babin ta ce take ولا تطيع منهم آثما أو ta ce فلا تطيع azumin wala ta kura. ba wai zabi aka bi ka baka ba ko ka bi asin ko ka bi kabul in ka bi kabul shi kenan in ka bi a'a duka ne aka hana ka bi fa la ta minhum asiman aw kabura bi ma'ana wala ka kabura an gane ku nal al khilafata aw kanat lahu qadara kama ata rabbahu musa ala al qadri kama ata rabbahu musa ala qadri ita nal al khilafata aw كانت له قدرا بمعنى نال الخلافة وكانت له قدرا من الله تعالى كما أتى ربه موسى على قدري كما يدعى الله يسوى أنه موسى فازوا على قدري أن غنيكم وفي الله سمي إن الله على كل شيء قدير للي الله وتوميكم يكن كون إرم أبو والله أخرجكم بطول أمهاتكم فاسقون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وبنجي في فتر دكو دكتك الله يتنكم أكاد la sai shay'an a wannan lokaci ba bin da kuka sani ba ku san gabas ba ba ku san yamma ba ba ku san fari ko baki ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara sai ubangiji ya sanya muku ji ya kun sanya muku gani wal afidata ya kun sanya muku zukata la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya gare shi waɗannan ababai su ne tsakin bayan ni'ima a cikin gangan jikin dan adam sauran na bi ko waɗansu suka ta, a'a an ba waɗannan ba dan ba kowanne ba saboda waɗannan su ne abubuwan da in ka yi amfani da su za ka samu imani za ka samu ilimi za ka iya kuma aiki na gari in ka tsare waɗannan daidai wa daida to lalle sauran ko ina zai iya tsaruwa duk mutumin da ya tsare sa, da zai kalli komai ba sai na halal ya tsare ganin wato ya tsare jinsa ba zai saurari komai ba sai na halal ya tsare zuciyarsa ba abin da zai kushe mata sai alkhairi ba sharri ba hasada ba hikidu ba ganin kyashi duk mutumin da ya tsamar da wannan to sauran da ayatin li qaumin yu'minun lalle a cikin hakan akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani da Allah ta'ala to wannan ayar akwai makamin siyarta a cikin surutu tabaraku ita ce wace أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير to menene bambanci tsakanin wannan da wannan wannan ta ce a walam yara ila tsari fawqahum ba ta ganin tsuntsaye a saman su safatin a jere idan dangin balbela suka taho za su taho a jere idan hajjiya suka taho a jere dukkan dukkan tsuntsaye inna suyura ala askaliha taqahum haka suke tafiya a jere wani baya shiga garken wani wa yaqdudna in sun ga dama sai su kame su in sun ga dama su rinka karkata shi haka an gane ku da wannan safa idan suka ce kaka da su suke wa ya kadurna wani lokacin kuma su kame ki safa lokacin da za su tashi kenan ko suna tafiya wa ya kadurna idan sun so ne za su barake sai ya daina motsi fufukan nasu an gane ko sai yake ma yanku ko illar rahama a nan ko ce awalan yarau ila tsari musakkaratin fi jawo sama'i to awalan yarau alam yarau ila tsari musakkaratin fi jawo sama'i ba tare da ya fayyace cewa wato suna da kan ba to shi ne waɗansu malaman na wannan zamanin su ta wannan isara ce zuwa ga jirgin sama inda an ce alam yarau ila tsairi musakharatin kawai ruri ta kai an gani ku can kuwa ta alam yarau ila tsairi fawqahum fa a saman ku don suna kusa shi ko musakharatin fi zawin sama an hore shi a can sasannin sama ba ku take da kawunan mulkin ma yamsu kunna ila rahman San ko waye kabila sai da aka nuna fuffuken sai yana da amfani sannan kuma duk da haka amfanin su kan karkashin kudura ubangiji Allahu a'lam bi in ma jirgin saman ne in ma tsuntsu ne dai duka kowanne dai yana da fuffuke inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani Wallahu جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا Ubangiji ta'ala ya sanya muku sakanan wurin zama mazauni ke ne shi ne a sakan min biyutukum daga cikin gidaje da kuke yi ko na suminti ko na ƙasa ko na yinku wa ja'ala lakum min junudil an'ami biyutan haka ubangiji ya saka ya saka muku gidaje da kuke min jinubul al'ami daga cikin fatu na dabbobi shine tent da suke da fata na rakumi ko kwatar shanu in aka jiye shi sai a sa musu mai sai rinka laushi ta yadda idan sun sauka a masauki sai su yi buka ko su yi rumfa in sun tashi kuma sai su nannaɗe kayan su su sa a cikin sanda ko ka rataya ko ka ɗora a bayan rakumi ko ko bayan ka kana tafiya gidanka tafi da gidanka ce shine wajen lakum min jinubul al'ami buyutan shi wannan buyutun din da aka sanya muku min jibil alami daga cikin safin dabbobi tastakhifunaha kuna daukar ta ba tare da nauyi ba yawma ra'anikum a ranar tafiyar ku in kun kasance matafiya wa yawma iqamatikum ko a ranar zaman ku in kun yi da zango ko in kun zauna a gida ba wani wahala su duk wannan baiwa ce dabara ce da Allah ya ba ku dan ku amfani kanku duk wannan dabara da kuka same ta kun same ta ne sakamakon as-sam'u sakamakon al-basaru sakamakon al-fu'ad da yake wa ja'ala lakum sama wal absara wal af'idata da wannan ne kuka amfani har kuke samu waɗannan ababai wa min aswafiha amma daga cikin gashi na tumaki wa da gashi na raƙuma wa ash'ariha da gashi na awaki kuwa asasan kuka yi waɗansu karkace na na amfanin yau da gobe ko ku yi rigar sanyi ko ku yi hular sanyi ko ku yi wato safa ta hannu ko ta kafa an gane ko ko wannan gezar ku yi amfani ne ta ko ku yi ado da ta wata hanya ko yau ku zo ku yi kafe da wannan a sa shi ne dukkan waɗansu kayan tarkace da kuke amfani yau da gobe na gida wa mata'an kuma kuka dole da su ila zuwa ga wani ɗan ƙanƙanin lokaci suna zuwa mutuwar ku duk wannan Allah ne ba ku wannan basirin haka ko wannan duk irin ni ina ne da Allah ke ya mutane cikin wannan sura shi yasa ake kiran ta wadan kana kiran ta suratul ni'am sura da ta kunshi kididdigar ni'imomin Allah ga bayi to ta kuma sai Allahu ja'ala lakum ma khalaqa wa ja'ala lakum min jibal الطعام وجعل لكم سرابيل تقيكم وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم الحرى سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا بل جل تعالى يا سن يا مك انوى مما خلق بل فتي ارم ابندا يا هلكا ان اتى في دكتي انوى دسو تودي اقول دكتي انوى دسو انغانكو وجعل لكم من الجبال اكناما kuma ubangiji ta'ala ya sanya muku damar yin dakuna min aljibali daga cikin duwatsu aknan jam'i ne na alkinnu alkinnu dukkan wani kogo da za ka shiga dan ka take ruwa an gane ko shine ya sanya muku irin waɗannan da kuke takatawa ko ko take ruwa ko ku sauka a waje shine ja'al lakum aljibali aknan wa ja'al lakum sarabila taqikum alharba ubangiji ta'ala ya ba ku damar yin riguna sune sarabila tufafi ko riguna taqikum al-harra waɗanda suke kare ku daga farmakin zafi ba za ku ji zafi ba in kun sa wa sarabila taqikum ba ta ku suka ce sarabila taqikum al-harra bai ce ba wal barda kuma saboda abin da ya kare zafi zai iya kare sanyi in dai har ya kare ka jin zafi to kuma zai iya kare ka jin ne jin sanyi ma'ana ko kuma akwai sarabila taqikum al-harra da kuma sarabila taqikum al-barda amma ba sai an faɗe su mai hankali zai iya hararowa ko da ba faɗa ba wa sarabila tafikum ba'sakum ubangiji ya hore muku waɗansu rigunan kuma ta tafikum wanda suke kare ku ba ba'sakum daga dukkan wani makami da za a harbo shine ku yi sulki din rigan nan ta yaki rigar sarka wanda yan an tare kan takobi ko an jefe ka da mashi ko kibla ba za ta same ka ba wa annamahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa la antum shakirun wannan duk da yake Allah zai wuta dai ba ulakonu kuma ayo duk waɗannan sarabi da kake kun ba ta kun Allah ne ya bada kwakwalwar da za ka yi tunanin yin wannan ta Allah ce ka zalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne ubangiji yake cika ni'imarsa a gare ku ko mutane la'allakum tuslimuna ko ka musulunta ko ka miƙa wuya ko yadda da ku kaɗaita a wasu kira'a ta Abdullahi dan Abbas yace la'allakum taslamuna don ku samu damar kukuta daga zafin ranar ku samu damar kukuta daga ruwan sama ku samu damar kukuta daga harbin maki ko kibiya don haka yi muku abin da ya ambata baya taslamuna ma'ana ku samu damar kukuta daga wannan tuslimuna ku samu damar ku ga musulunci wannan qira'a ta Abdullah da Abbas wato qira'a ta wanda da wannan ita ce tabbataccen qira'a sai da kowa tana taimakawa wajen tafsiri tafsirin daidai ne abinda ta fa'idan ta fuskar tafsiri amma ba za a karanta Qur'ani da ita ba فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرين فإن تولوا إن متى سكا جوية بايا ضد أبن دكا إسر مسو na dangogin ni'ima da Allah ya yi musu wanda sun ji sun yadda sun san daga Allah ne amma duk da haka suka ƙi imani fa inna ma alayka al-balagh al-mubin sani dai kadai abin da ke kanka shine isarwa mabayyaniya ya'rifuna ni'mat Allah su kafirai gaba ɗaya sun san ni'imar Allah sun san duk abin nan da Allah ne ya yi shi dan wani in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi la yaqulun Allah wannan ya nuna cikin Qur'an in za ka tambaye su waye wannan za Allah sun mai yi kiruna haka nan kuma zo su yi inkarin wannan وجحدوا بها كنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جرما كي تجالوا في أهل في إيمان أن ذلك وأكثرهم الكافرون ما في آيان كما تكافر كواني تنسين سكتي أكثر أمن لهم بمعنى كل بمعنى الكل دكا نيشو وأقول كنا كافر كواني من الله وإن سكتي أكثرهم wato dan a fitar da ƴaƴansu kamar yara ƙanana wanda su da laga ba su ba a jingina musu kafirci sai bayan sun laga dan haka da manyan ake sai aka ce aktaruhum alkafiruna kenan dan da yara su a bari sai sun manyanta an ga sun zabi kafirci to su ma sun ɗauki rigar sun sa kenan sai a jingina musu ita ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستحسبون ويوم نبعث ranan da za mu tashi mutane na ran da za mu tayar min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma za mu tayar da shahidan mai musu shaida to mu musu shaidan nan shine wa waɗansu suka ce littafin su inna la nulimu mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin suka ce littafin su kenan wannan shine mai shaida din waɗansu suka ce a'a mai shaida shine annabinsu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزعنا من كل ummatin shahidan? فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله an gane ko to da haka shahid shine annabi ranan da za a tashi kowace al'umma tare da mai mata shaida shine annabinta in ka isar muku? ya ce eh shin ya isar muku idan masu imani ne su ce eh ya isar in kafare ne su ce ma ja'ana min basirin wala nabiyya ba wani mai gargadi da ya zo mana sai Allah ya cewa annabin tare da cewa ya sani wane ne mai sai ka cewa ka isar musu sai ce Muhammadun wa ummatu amma Muhammad da al'ummatu su ne da ta cewa na isar shine Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan mu zama shaida ta yaya za mu shaida za mu san lalle annabi Nuhu ya zo إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أرجع تركيز duk wannan za mu shaida ta tabbas dan Allah ya labarta mana labarin Allah ku tabbas ne wa man min Allah qila wa man min Allah hadisa wa ya Allah gaskiyar labari ko gaskiyar batu to sai mu zama mu ne shaidar wannan annabin cewa ya isa sai a danki mutanensa da azaba inna la yu'zanu lil ladina kafaru bayan an riga an tayar da sai da to ba za a yi wani izini daga kafirai wai na cewa su yi magana a'a ba wanda zai saurare su wala ba ya ta ya'tazirun ba za a ba su izini ba wallan tana su ce za su ba da hanzari wala hum yusta'tabun ba za a nemi su gawo hanzari ba dai in sun kawo ma ba da amfani Wani suka ce a'a za a nemi su kawo wurin sai dai kawo su da bayar da wani amfani in ma sun kawo su da haka da shi da babu duk da haka Allah ya kore su kenan sai abin da muka ga damu daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya tambaya ta farko yake tambaya kan sallah yake shi ne ya damu suka raka a biyu in suka gana za su tashi garin tashi sai su sai su dunkula hannu su tashi wannan akwai da ni kuma nan sakin kirkirari iskira menene hukuncin sallah duk sun halatta yin waɗannan ababe guda biyu duk sun halatta cikin sallah duk wanda yin su ya dace da sunna wato na farko shine al'azumi lokacin da zaka tashi daga raka'a ta biyu ka dunkule hannunka haka ka tashi akan hannunka to wannan al'azumi kenan sunna ne na annabi idan mutum bai ba sallar ta yi in yayi kuma yana da kallon yayi jalhatul istiraha haka idan mutum yayi yana da kallon yayi in bai ba kuma sallar ta yi malam ya tambaya kan da yake da shine ya karanta hadisin wannan jama'a amma a karshe sai ya a cikin masallaci to ya waɗanda suke wajen masallaci kuma wannan ni'ima da fadala na sauƙin malaiku za ta tafi su da gaske fadin masallaci an faɗe su ne don galibin inda mutane ke taruwa su yi karatun qur'ani ko su fahimce su shine masallaci amma wannan baya nufin banda sauran wurare in mutane suka yi karatun qur'ani a wani wuri daban wannan falla ta mala'iku za su kewaye su za su tabbata gurgurdan kyakkyawan niyyar su dai inna mal'amal bin niyyat Malam mai tambaya ta ga yake cewa akwai hadisin da yake cewa Yahuda sun rabu gida saba'in da uku saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu na kuma za su rabu saba'in da uku menene ingancin wannan hadisi hadisi ne ingantacce wannan hadisi ne ingantacce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam na'am malamin tambaya ta daga kuma yake cewa hadisin nuzul yake cewa Allah madaukakin sarki zai sauka to ya ji wani bayani aka ce shi yake cikin karatun sa ya gane cewa mala'ika ne Allah madaukakin sarki zai wakilta da sauka haka ne abin kuskure ne ka ce mala'ika ne zai sauka ubangiji ya ba da labarin zai sauka wannan saukar dole ka yi imani da ita imanin da za ka yi da ita ba tare da kaifiya ba don idan ka ce zai sauka irin saukar ka ko irin saukar wane to ka kamanta Allah da wani sai dai ka da Allah zai sauka in mutum ya tambaye ka yaya yanayin saukar yake ka ce Allahu a'lam Allah ya ba da labarin sauka amma bai yi bayanin yanayin saukar yadda zai kasance ba sai yi imani da abin da ya faɗa abin da ya shi bai sai mana komai ba to da za furta bakin da kai ba dan Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kar ka furta baki cikin abin da baka da ilimi akai wannan duk sifar da Allah tabbatar wa kanka wajibi ne mutum ya imani da ita da zaran mutum ya yi tawili ya ce ba saukar Allah ke nufi ba saukar mala'ika yanzu anan da awa guda biyu yayi na farko ya rufe zahirin hadisi na biyu ya kaddara wani abu daban shine mala'ika wanda kuma babu shi cikin hadisi to wajen rushewar da me ya dogara sannan kuma wajen kaddarawar da me kuma ya dogara to wannan shine sabon aiki da ke jiran dukkan mai tawilin siffofin Allah ta'ala rufin asirin ka da abin da Allah ya jingina ma kanka na siffa kai imani da shi in an tambaye ka yaya abin yake sai ka ce ka tambaye ni game da kaifiya kaifiya Allah ya biya kanka sani an gane ko yanzu idan ka ce a idan ka Allah ya sauka na kamanta shi da dan adam to ka kaga nan ba za ka ce Allah yana ji yana gani ba dan ka ce yana ji yana gani nan ma ka san tafiya dan adam dan dan adam yana ji yana gani dan Allah ya riga ya bayani da kansa inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mun san yaji ne ji da gani kuma Allah ya ce innahu huwa sami'ul basir shi ne ji ne ne gani ne kuma ya ce dan adam mai ji ne ne gani idan ka ce cewa Allah na ji da gani kenan ba zan ce haka wajen yayi kamar dan adam sai ka rushe dukan sufofin Allah kenan duk mai shiga kansa cikin tawili yana faɗa cikin ramin da ba zai fita bane ba dole nan yadda Allah na ji da gani amma jin da ganin sa daban da ji da gani din dan adam sai in ce to haka ne Allah na sauka saukarsa kuma daban da dan adam kenan duk abin da ka faɗa na ansa a can shi za a ce maka a can abin da kai iradin sa na iskali a nan shi za a ce maka a can yanzu in man da abin nan yanzu idan ka ce a ah, ba zan ce Allah na ji ba ba zan ce yana gani ba dan dan adam yana ji yana gani ba zan ce Allah na sauka ba dan dan adam na sauka idan na ce haka na kamanta Allah da dan adam sai ce nan zaka kore Allah na babu dan da zaka tabbatar wa Allah zati yake idan ko ce Allah na da zati to dan adam ba da zati dan adam na da zati rago na da zati dabbobi suna da zati sai ka ce ai na tabbatar wa Allah zati ne ba tare da kamanceceniya da zatin bani adam ko sauran ababen halitta ba sai ce to haka ni ma na tabbatar masa da siffofi ba tare da kamanceceniya da siffofin bani adam ko na sauran makhlukat ba ba su kenan ba amma da zaran mutum ya ce a'a duk abin da ya kamata dan adam zai rushe shi sai rushe rushewa Allah ko komai kenan wannan katon jahilci ne da waɗanda suke da sunan malanta mutum zai rushe Allah abin da ya tabbatar na kansa duk abin da Allah ya ɗauko manzon sa wajibi ne kai imani an gane ku da zaran ka ce za ka wani kwane kwane sai ka fada cikin ramin halakar da ba za ka iya fita ba malam tambaya ta da yake cewa ya ya halatta a yi aiki wasu ya zo kuma da suna cewa ya inganta ya halatta a yi aiki da hadisi da ifi a cikin wasu ababe wanda ba su ba a kai ba gaskiya ne wannan magana ba gaskiya bane ba fada'il al-amal suke cewa aiki da hadisi da ifi ba gaskiya bane ba saboda su malaman da suka ce aiki da hadisi da ifi ba aka sai ta mutlaqan bila kai ba sun kawo sharuɗa suka ce na farko in za ka yi aiki da shi karka yi tukadin daga annabi yake to me riba da za ka samu ki na biyu an yanzu da ta ta hukumin am ya kasance karkashin hukunci am zai iya shiga karkashin fadin wata aya ko karkashin fadin wani hadisi ingantacce to an yi sai zan ce hujja shine wannan ayar kenan ko wancan hadisi ingantacce ba nan da na uku suka ce Allah ya sadda ba ku raunin sai zanto bai tsanni ba kenan idan ka da shahidu da su dukkan su ba wanda da aiki da shi har akwai sharadi na hudu amma wannan shi shine malaman hadisin da zan suke cewa wanda suka yi rabbi suka ce wannan waɗannan shurud ne waɗanda suke suna nan nazariyan amma babu su tasbiqiyan za a iya faɗin su kawai amma ba a iya aiki da su to dan yanzu idan ka zo kace zan yi aiki da hadisi da yake amma kar in ce daga annabi yake to me amfanin sa bai zama hadisi ma kenan wai kar ka kudurce daga annabi ke amma kuma ya aiki da shi jiki da daukar ne ka taba mu kenan wannan alqahu fil yammi maktufan fa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wai mutum ne ya dauke ka sai ya daure hannayenka daga baya sai ya jefa ka cikin ruwa kafin ka fada yake karka jike zai yi karka yadda ka jike kafin ka fada ya tafi ka ba yi ba da hadisi da ifi ba a aiki da shi ka iya samu cikin maganganun imamu ahmad bin hanbal ko wani cikin malaman salaf sun ce ana iya aiki da hadisi da iki to wannan istilahin su daban da istilahin mutaakhirina a da can malaman hadisin farko hadisi nau'i biyu ne a wurin su hadisi da ihi da hadisi sahihi ba nau'i uku ba hadisi sahihi hadisi da to sai su ce hadisi sahihi wanda ya cika sharɗan nan guda biyar sanannu an gane ko to hadisi kuma da ibi sai ce duk wanda ba sahihi ba su a yaran su a dakan ko da alhadisul hasan a yau sahihi ne a wurin su to da haka in sun ce ana iya aiki da hadisi sahihi suna nufin alhadisul hasan kenan ba wai da'ifi a islahin mutaakhirin ba da'ifi a islahin mutakaddimin wanda shine alhadisul hasan wannan kasa hadisi zuwa gida uku daga karfe ne aka kawo shi shine har imamu su yi cewa wal aktharuna qattamu hadu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan da yawa daga cikin malaman hadisi da karshe yanzu sun kasa hadisi gida uku sahihi da'ifi hasan to da aka zo wannan kasan sai aka gano da sahihi da hasan sune hujja da'ifi ba hujja bane ba a kasan da kuwa sahihi daban da'ifi da hasan kuma suna tare daban to sai malamai su ce ka aiki da sahihi suna nufin nan bangaren kuma ka aiki da da'ifi suna nufin kasan farko nan wato alhadith alhasan da aka ikhtilaf ne lafzi sabanin lafziyan ya kamata mutum ya karanta misalan hadisi ne bai sai ya kinin mun malamai kan wannan malamin tambaya ta gaba ta ta wani ne ne hikimar Allah madaukakin sarki wajen ta mumin ya halitta ko wajen mun ya halitta za kawo da jam'in mu domin kafir wajen Malam Musa mai kafir zai ji an ka mai tambaya ta gaba ta tafi ne haɗe dubu goma a banki bayan ya fi dinka tsaro ya koma zai ɗauka an ƙara masa riba a kai yake cewa in ya karɓa ina zai sanya sai ya aiki mutum na salihul amma in ka karɓi riba a banki abinda za ka yi aikin jama'a kar ka yi sadaka kar ka yi kyauta kar ka sa jikinka kar ka yi tawazu kar ka sayar da iyalinka sai dai ka zo ka gyara wa mutane kwatan unguwarsu da ya dame su da wari shara ta dame su da wari wani rami sai ka zo ka samo kasa ka ciki wannan abin da za ku yi kenan mai tambaya ta karshe ke cewa yana sa an ba shi takaitaccen tarihin imamul bukhari sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum warahmatullah ya ja hankalin dan adam ya gaya mana cewa ya waɗansu abubuwa wanda annabi alaihi salam ya ambace su mafatihul gaibi wanda Allah ne kawai ya san su to